الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسأل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل عقدة من لساني يفقه قولي باهك يا السلام عليكم ورحمة الله a yau muna yammaci na laraba sha biyar ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace da ashirin da hudu ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da sha uku miladiya idan ba a manta ba darasin mu na jiya mun tsaya ƙarshen aya ta ɗari da sittin da tara cikin wannan sura mai albarka suratun nisa yau za mu tashi farkon aya ta ɗari da saba'in daidai fadin Allah madaukakin sarki ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum qad ja'akumul haqq qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum fa aminu khairan lakum bismillah ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum fa aminu khairan وإن تكفروا فإن Ubangiji madaukakin sarki ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane a kuma rasulu haƙiƙa manzo ya zo muku bil haqqi min rabbikum da gaskiya daga wajen ubangijinku lafazin ar-rasul anan ana nufin manzon nan da kuka san shi wani manzo ne sananne shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da kaji an ce manzo sananne an sa alif da lam ar-rasulu cikin alqur'ani to ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda inda zaka ga haka cikin at-taura to annabi Musa ake nufi in zaka ga haka cikin linjila annabi Isa ake nufi in zaka ga haka cikin zabura annabi Dawud alaihi salam ake nufi domin kowane littafi akwai manzon da yake sananne a cikinsa cikin attaura sanannen manzo shine annabi musa cikin linjila sanannen manzo shine annabi isa cikin zabura sanannen manzo shine annabi dawud alaihi salam to haka nan ba cikin alqur'ani sanannen manzo shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka ubangiji ya ce ya ku mutane baki ɗayan ku musulmai da waɗanda ba musulmai ba da yahudawa da waɗanda ba yahudawa ba da masu addini da ma waɗanda ba su da addini qad ja'akumur rasulu haƙiƙa manzan nan ya zo muku bil haqi da gaskiya min rabbikum daga wajen ubangijinku me ake nufi da gaskiya nan shine alqur'ani domin qur'ani shine sakon da Allah madaukakin sarki ya bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya isarwa da mutane an kira qur'ani da sunan alhaku ana nufin gaskiya saboda ya kunshi bayanai na gaskiya kamar yadda kuma ya kunshi bayanai na kishiyar gaskiya bayanan gaskiya don mutane su fahimce ta su aikata ta bayanan kishiyar gaskiya ƙarya don mutane su fahimce ta kuma su guje mata da haka Allah madaukakin sarki yakan kira qur'ani da alhaku kamar yadda ya ce alhaqu min rabbika fala takunanna minal mumtari gaskiya daga wajen ubangijinka kada ka kasance cikin masu kokonto gaskiya ana nufin alqur'ani qad ja'akum ar-rasulu lalle wannan manzo ya zo muku bil haqqi da gaskiya min rabbikum daga wajen ubangijinku fa aminu ku yi imani khairan lakum shi yafi muku alkhairi ai fa aminu imanukum khairan lakum ku yi imani yin imanin ku yafi zame muku alkhairi domin idan kai imani rayuwarka za ta yi kyau za ka san gaskiya kuma za ka yi aiki da ita za ka san karya kuma za ka guje mata za ka samu nutsuwa da kwanciyar hankali za ka kasance kana bauta wa Allah bisa ga basira bisa ga hujja da dalilai bisa ga yaƙini ba bisa ga shakka ba sannan idan ka mutu za ka je ka shiga aljanna kaga wannan shine alkhairi duniya ta yi riba lahira ta fi riba rayuwar duniya ta yi daɗi lahira kuma ta fi daɗi da haka Allah ya ce fa aminu khairan lakum ku yi imani yin imanin ku shi fi muku alkhairi abin nufi idan kuma kuka kafirce to kafirci kuma sharri ne a gare ku domin inda aka ce in kai kaza za ka samu alkhairi to wannan yana nuna a fakaice rashin yinsa kuma zai haifar maka da sharri in kuka yi imani imani shine alkhairi kenan in kuka ki imani rashin imani kuma sharri ne a gare ku domin za ku rayu cikin kunci a lahira kuma za ku tashi makafi wa man a'rada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma duk wanda ya kangare wa ambatona ya bijire wa ayoyina ubangiji ya ce a duniya zai rayu rayuwa ta kunci in ma mun ba shi mulki in ma mun ba shi kuɗi in ma mun ba fada a aji amma zai rasa kwanciyar hankali wanda duk abin da za a ba ɗan adam in aka cire masa kwanciyar hankali an gama da shi ba zai iya bacci ba sai ya sha kwaya ba zai iya bacci ba sai ya sha giya ba zai iya bacci ba matukar yana cikin hankalinsa to kaga me ina alherin wannan ina ribar wannan ba komai bai ya jawo haka face rashin imani in zuciya tana da imani in ta rasa komai hankalinta a kwance yake in dai kana da imani ko baka da kuɗi hankalinka a kwance yake in dai kana da imani ko ka rasa mulki baka da wata fargaba domin imani shine kwanciyar hankali imani shine natsuwa sannan imani shine cin ribar rayuwa da haka ubangiji ya ce fa aminu khairan lakum wa in takfuru in kuma kuka kafirce fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi ku san abin da ke cikin sammai da kasai duka na Allah ne da ya ce ku yi imani ba wai dan in kun yi imanin za ku kare shi da wani abu ba kuma ku sani in kun yi tawaye kuka kafirce to ku sani Allah madaukakin sarki ba zai cutu da komai ba قال موسى لقومه إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد haka annabi Musa ya ce da mutanensa kar ku ji an damu da cewa ku yi imani ku yi imani ku dauka in kun yi imanin za ku kari Allah da wani abu a'a inda ku da duk wanda suke duniya suka kafirce Allah mawadaci ne fa kafaru wa tawallaw wastaghna Allah wallahu ganiyun hamid in ma kun kafirce kun juya baya ubangiji mawadaci ne kafircin ku baya ragarsa da komai kamar yadda imanin ku baya daɗa masa komai in kun yi imani ku za ku ci moriyar kayan ku in kuma kun kafirce ku za ku je ku tarar da sakamakon kafircin ku wa kana Allahu aliman hakima lalle Allah ya kasance mai ilimi kuma Allah ya kasance mai hikima subhanahu wata'ala na'am Ya أهل الكتاب la تغلوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وكلمته ألقاها إلى مريم وروح فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة إنتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له Ubangiji ya ce, Ya ahalar kitab ya kuma abuta littafi, sau da dama idan aka ce ahalar kitab ana nufin Yahudu da Nasara, Yahudawa mutanen annabi Musa, Nasara mutanen annabi Isa. To, amma malamai suka ce, A nan ahalul kitab Nasara kaɗai ake nufi banda Yahudu. ya ahalal kitabi ya ku nasara ya ku taron kiristoci la tagalu fi dinikum ku daina wuce gona da iri cikin addininku ubangiji madaukakin sarki ya gaya musu haka saboda wuce gona da iri da suke yi wajen yaban annabi isa dan maryam ko su ce da shi allah ko su ce da shi dan allah ko su ce da shi ɗayan ukun allah sai allah ya ce ya ahalal kitabi ya ku nasara la tagalu fi dinikum kada ku wuce gona da iri cikin addininku waɗansu malamai suka ce har yahudawa ɗin ma za su iya shiga tunda su ma sun yi irin wannan katobarar su ma sun ce da ɗaya daga cikin annabinsu ɗan Allah wa qalatil yahudu uzairu ibn Allah wa qalatin nasara al-masih ibn yahudawa sun ce annabi uzairu ɗan Allah ne kamar yadda nasara ma suka ce annabi Isa ɗan Allah ne to amma sai dai su yahudawa ba su ce akwai wani Allah bayan Allah ba sai dai sun jingina wa Allah ɗa ne annabi uzairu amma su nasara wasu daga cikinsu sun ce annabi isa dan allah ne wasu ma suka ce shi kansa ɗin ma allah ne waɗansu suka ce da shi da mahaifiyarsa dukkaninsu suna da kaso na ubangijantaka masu trinity kenan shi yasa ubangiji madaukakin sarki ya bi su daki daki yana faɗar hukuncin kowanne daga cikinsu a wani waje ubangiji madaukakin sarki ya ce laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwal masihu ibn maryam hakika waɗanda suka ce masihu ɗan maryamu Allah ne ko shi kaɗai ne ma Allah waɗannan kafirai ne kuma ƙungiya ce daga cikin ƙungiyoyin kirista nasara ne a wani wajen ubangiji ya ce laqad kafara alladhina qalu inna allaha salifu falasa hakika waɗanda suka ce abu uku yayi Allah akwai holy spirit akwai god and son and holy spirit akwai father son holy spirit kaga waɗanda suke taslis kenan su ne nasara yan trinity wani bangare ne daga cikin kiristoci su ma waɗannan to sannan ubangiji madaukakin sarki ya ce قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم wa man في الأرض jami'a kace da su waye isa ya hana Allah idan yayi nufin ya halakar da Isa dan Maryam da mahaifiyarsa na Maryamu da duk bayin da ke duniya baki daya akwai wanda ya isa ya hana shi ba wanda ya isa ya hana shi domin mallakarsa ce kaga kenan ba alloli bane ba inda alloli ne shi Allah baya yiwa a halakar da shi sai dai shi ya halakar ba alloli bane ba Allah baya da farko su ka dukkaninsu a tarihi suna da farko ba alloli bane ba Allah baya da karshe su kuma dukkaninsu suna da ƙarshe ba alloli bane ba su kan dukka suna cin abinci ubangiji baya cin abinci wa huwa yut'im wa la yut'am shi Allah sai dai ya ciyar babu wanda yake ciyar da shi kuma bai da bukatar abinci amma da annabi isa da na na maryamu kowa ya yadda cewa suna cin abinci har waɗanda suka ce musu alloli sun yadda suna cin abinci shi yasa Allah ya ce mal masihu ibn maryam illa rasulun qad kadad min qablihi rusul wa ummuhu siddiqatun kana ya'kulani at-ta'am annabi isa dan maryam annabi ne cikin annabawan Allah amma ba Allah bane ba dan Allah bane mahaifiyarsa baiwa ce cikin fiyayyun bayin Allah mata siddiqiya ce mai daraja ta biyu bayan annabta amma da shi annabi isa da mahaifiyar tasa dukkaninsu ba alloli bane domin kana ya kula ni tsar suna cin abinci ya kwa zai yiwu a ce Allah yana cin abinci in dai zai yiwu a ce Allah yana cin abinci to kuma zai gaji to kuma zai yi kasala to kuma zai yi bacci to kuma zai je bayan gida to kaga wannan ko sufofi ba su kamace Allah ba da haka ubangiji subhanahu wataala ya ce ya ahlul kitab ya ku nasara la lufi fi dinikum kada ku wuce gona da iri cikin addinin ku ta fuskar yaban waɗanda Allah madaukakin sarki ya yaba amma kuma sama da yadda ya yabe su ba su matsayi fiye da nasu kamar annabi Isa kamar nana maryam. ko ya ahlul kitab ya kuma abuta littafi yahudi da nasara duk an haramta muku yin haka yahudawa waɗanda suka ce annabi uzairu dan Allah ne Allah ya ce kar ku yi haka nasara waɗanda suka ce annabi isa dan Allah ne ko ɗayan ukun Allah ne ko shi kansa ma Allah ne ubangiji ya ce kar ku yi haka wala taqulu ala allahi illa alhaq kada ku faɗa wa Allah komai sai gaskiya duk abin da Allah ya faɗa game da sha'anin annabi isa in kun faɗa kun yi daidai in huwa illa abdul an'amna alaihi waje allahu masalan li bani isra'il ubangiji ya ce shi dai annabi isa wani bawa ne na musamman da muka yi masa ni'ima muka samar da shi ta hanyar uwa babu uba kuma muka sanya shi ya zama abin misali cikin banu isra'ila domin ba a taɓa yin haka ba a cikinsu ba a taɓa yi ba cikin wata al'umma banda tasu don haka abin misali ne a gare su amma ba Allah bane ba dan Allah bane ba ɗayan ukun Allah bane ba to malamai sai suka ce kenan asalin guluwi addini ne na nasara bid'a ce a cikin kiristanci kirkirarren al'amari ne a wajen waɗanda ba musulmi ba wuce gona da iri ta fuskar yabo ka ɗauki wani bawa daga cikin bayan Allah kai ta yabansa har ma ka bashi matsayi sama da nasa wannan asali kiristoci ke yi Yahudi sun yi amma nasu bai kai na kirista ba domin ba a taba samun wata al'umma da ta yabu wani mutum irin yaban da kiristoci suka yi wa annabi isa ba domin su suka kai shi matsayin allah ko suka kai shi matsayin ɗan allah ko suka ce da shi ɗayan ukun allah don haka bid'ar yahu nasaranci ce shige gona da iri wajen yabo shi yasa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya hana al'umma sayin haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin hadisi wanda imamu Ahmad ya rawaito daga Abdullahi dan Abbas da Umar dan Khattab Allah ya ƙara musu yadda suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la taquruni kama aqaratin nasara ibna maryam kada ku wuce gona da iri wajen yabo na irin yadda nasara suka yi wa annabi isa dan maryam har suka kai ga cewa da shi dan Allah ko suka kai ga cewa da shi Allah ko ɗayan ukun Allah da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana matukar hana sahabbansa a lokacin da yaga za su wuce gona da iri wajen yabansa wata rana wani yazo ya ce ya rasulullah anta sayyiduna wa ibnu sayyidina wa khairuna wa ibnu khairina kai shugabanmu ne dan shugabanmu fiyayyen mu dan fiyayyen mu sai manzo Allah ya ce qulu bi qawlikum wala yastahwiyannakum ash-shaytan ku ci gaba da gaya min abin da kuke gaya min a da kar ku bari shaytan ya ruɗe ku ya sa ku faɗi kalmomin da za ku wuce gona da iri me suke gaya masa rasulullah nabiyullah wannan ya isa amma har sai an wuce gona da iri dan wane jikan wane sai manzo Allah ce kar ku yi haka ku tsaya akan abin da kuka tsaya na kalmomin da kuke gaya min amma kada ku yarda ɗan ya zo ya fi karfin ku ya sa ku rinka faɗa abubuwan da za ku wuce gona da iri a ƙarshen hadisi ya ce inna ma ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu ku sani ni bawan Allah ne in za ku yabe ni ku ce min bawan Allah manzan Allah wannan ya fi min sama da duk wani suna da za ku gaya mu shine sunan da shi kansa ubangiji subhanahu wataala ya fi gaya masa ko ya ce da shi abdullahi ko abduna wa innahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada subhanalladhi asra bi abdihi laylan min al-masjidil haram الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له إوجا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نظيرا ذاك بزال لا يفصل كتير شيء عبد الله باوان الله dan haka idan ka bibiyi sunayen da Allah ya kirayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da su cikin Qur'ani sunan Abdullahi ya fi yawa domin ya fi son sunan Abdullahi me yake nufi da Abdullahi bawan Allah shi wani sai ya ga cewa ai ka ce masa bawa to amma baka san bawan nawa kuma aka ce ba ai ba bawan sarkin garin ku aka ce ba bawan Allah shi ko duk mai imani ɗaukakarsa da bunƙasarsa a jingina shi ga Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi son ka ce da shi bawan Allah sama da ka gaya masa kowane suna domin cikin cewa da shi bawan Allah akwai ɗaukaka dan ka haɗa sunansa da na Allah abdu da kuma Allah Shi ne fudailu ibn iyad yace yo ai ko ni ma na fi son ka gaya min haka wa mimma zadani fakhran watihan wa khittu bi akhmusi ata'u surayya ta ta qawlika ya ibadi wa an sayyarta ahmada li nabiyya yace yana daga cikin sunan da ni ma in aka gaya min sai in ji ni na isa sai in ji ni kaman wani sarki ne akan karaga a ce da ni bawan Allah domin ba wai kalmar bawan ake kallo ba kalmar wanda aka jingina bawan zuwa gare shi wani takama yake kace da shi bawan sarki bawan alhaji wane wane na alhaji wane amma mutumin kirki wane na Allah bawan Allah to wannan shine cikar ɗaukakar matsayin bawa to sannan kuma kalmar bawan Allah tana nuna assignment ɗin da Allah ya ɗora wa bayi ya halicce su dan shi manzo Allah ya fi kowa cikawa shi yasa ma sunan ya fi tabbata a kansa domin ubangiji ya halicci bayinsa ne dan bautawa. wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun to ba wanda ya cika wannan bautar ya yi ta kamar yadda ake so irin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa shi kadai Allah ya ce da shi Abdullahi Ma'ana wanda ya cika aikin da Allah ya dora masa na bauta kadai cikin bayin Allah ba wanda ya kai shi cika wannan shi yasa a ranar lahira duk sallar bayi za ta zamo ragaggiya bata cika ba sai an nemo daga cikin nafilfili a cika musu farilla manzo Allah kadai shine wanda sallarsa za ta cika shi ne kaɗai wa Allah sallah irin yadda Allah yake so a yi sallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to da ka ya uwa mu sani cewa wuce gona da iri wajen yabon mutane ba ƙidan musulunci ne ba asali ƙida ce ta kiristanci ko da a yau an samu wasu daga cikin musulmi suna kwaikwayon irin wannan amma asali ba a musulunci ake wannan ba annabi duk inda ya ji ana wani abu ko duk inda wani ya gan shi ya zo zai yabe shi sai ya saki hanya ya faɗi kalma wacce bata dace ba tsawatar da shi yake yi wata rana wata mata rubayya bintu mu'awwid Allah ya kara mata yadda tace an yi min aure bayan an yi biki na an tare an kai ni gidan miji da sassafe sai annabi ya kawo min ziyara manzo Allah yana shigowa sai tarar da 'yan mata a gidan amarya a gidan amarya suna ta irin waƙoƙin nan na gidan amarya irin waƙoƙi na al'ada ita zabiyar mai waƙar tana ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta yi maza ta yi masa baiti kwarjininsa ya shiga zuciyarta sai ta ce wa fina rasulullahi ya alamu ma fil gadi bikinmu ya yi armashi har ga ma'aikin Allah ya zo wanda ya san abin da zai faru gobe sai manzo Allah ce la da haza wa quli billazi kunti taqulina la ya alamu ma fil gadi illa Allah kyale wannan magana da kika faɗa ba haka bace ba ci gaba dai da baitukan ki na waka na amarci da biki da sauransu amma ba wanda ya san me zai faru gobe sai Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka to amma yau zaka ji wani ya ɗauki shehin sa ya ce shine Allah shi yayi masa kaza shi yake busa masa rai shi kaza shi kaza baka haifa ba haihuwarka ƙarya ne lam yalid wa lam yulad yake shehu barhama kaga wannan kafirci ne Allah shine lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bai haifa ba ba a haife shi ba kuma bayi da sa'a bayi da tsara bayi da kwalik bayi da mate subhanahu wa ta'ala to da wannan abu ne wanda aka kwaikwayo daga wajen kiristoci aka kawo shi cikin addinin musulunci kuma ko su kiristocin babu shi a addinin su son zuciyarsu yasa suka kirkiri abin da suka yi na ƙarya suka yabi annabi isa suka ce dan allah ko allah alhalin ba dan allah bane ba allah bane ba bai taba cewa da su shi dan allah bane ba bai taba cewa da su shi allah bane ba shi abin da ya gaya musu shi bawan Allah ne da shi da su su taru su bauta wa Allah ma lahum illa ma amartani bihi an i'budu Allah rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta anta raqiba alaihim wa anta ala kulli shay'in shahid a ranar lahira idan Allah ya tsare kiristoci zai tashi annabi Isa a gaban su yace da su a anta qulta lin nasi ittakhizuni wa ummi ilahin min dunillah kai ka gaya wa mutane su rike ka da kai da mahaifiyarka su bar Allah su bauta muku sai ce subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq Allah tsarki ya tabbata gare ka ya za a yi ma in faɗi wannan magana in kuntu qultuhu faqad alimta yo ai Allah in na faɗa ka sani ta'lamu ma fi nafsi dan ka san me ke cikin raina wala a'lamu ma fi nafsika ni ko ban san me ke cikin ranka ba innaka anta allamul ghuyub kai kai ne masanin gaibi ma qultu lahum illa ma amartani bihi ban ce da su komai ba sai abin da ka umarce ni in gaya musu me Allah ya umarce shi gaya musu shine ani ibudullaha rabbi wa rabbakum mu tare mu bauta wa Allah da ni da ku ubangiji na ne ubangijin ku ne wa kuntu alaihim shahidan na kasance mai lura da su dangane da haka duk lokacin da naga za su saki hanya daga haka lokacin da nake cikin su ina tare da su sai in dawo da su kan hanya amma fa falamma tawaffaitani lokacin da ka dauke ni kai sama da ni kunta antar raqiba alaihim Allah kai ka ci gaba da lura da su ni kan ban san me ya faru ba bayana amma kai ka san me ya faru in kuntu qultu faqad alimtahu ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi innaka anta allamul ghuyub to da haka Allah madaukakin sarki sai ya wanke shi da shi da mahaifiyarsa to shikenan ku tafi ba ruwan ku huta ku ta kare ku bar mu yanzu mu da su me yasa kuka ce masa haka aya muka saukar muku wata hujja kuke da ita wani dalili kuka dogara da shi in suka tsaya kama kame sai Allah madaukakin sarki ya musu hukunci irin na wanda ya dace da su hukunci irin na wanda ya rayu akan shirka rayu rayu akan bautar wani Allah to da haka Allah madaukakin sarki tun daga nan duniya yake gaya musu da dukkan wanda ya bi farki irin nasu ya ahlal kitabi la tagalu fi dinikum ya kuma abuta littafi kada ku zarme cikin addinin ku kada ku wuce gona da iri cikin addinin ku wajen yaban salihan bayi wajen yaban mutanen kirki har ku rinka daukan matsayin Allah kuna ba su kar ku yi haka ibnu kasir yace yanha ta'ala ahlal kitabi anil ghuluwi wal itra a cikin wannan aya ubangiji mai girma da buwaya yana hana ma'abuta littafi yahuda da nasara da dukkan waɗanda suka kama hanya irin tasu gabaran shishigi cikin addini wal itra da wuce gona da iri wajen yabon mutanen kirki ibn kasir yace ce wa hadha kasirun fin nasara wannan mummunar ɗabi'a ta fi yawa cikin kiristoci ko a cikin yahudawa babu irinta su yahudawa cikin wasu annabawan ma akwai wanda zagin su suke tsine musu suke yi kamar annabi isa wajen nasa eh, yahudu ai mutumin banza suke ganin sa dan zina suke ce da shi hukuncin kisa ne a kansa shi yasa suka yunkura su kashe shi ba dan Allah ya tsiratar da shi ba sun kashe zakariya sun kashe yahaya to su kam wuce gona da iri wajen yaban mutanen kirki bai da yawa a tare da su kadai mutum ɗaya suka yi wa wannan shine annabi uzairu amma su ku nasara sun wa annabi isa sun yi wa nana maryamu sun yi wa da yawa daga cikin mutanen kirkin cikinsu idan kawai suka ga kirkin ka ta kai sai su ce ma Allah kirkin ta kai sai su ce ma dan Allah to da haka Allah madaukakin sarki ya fi fuskantar da magana zuwa gare su domin sun fi wannan da yawa mutane da su suke koyi ibnu kasir ce fa innahum tajawazul hadda fi isa domin sun wuce gona da iri cikin haƙƙin annabi isa hatta rafa'uhu fawqal manzilati allati ataahu allah iyaha har sai da suka dora shi saboda matsayin da Allah ya dora shi fa naqaluhu min haydin nubuwa suka cire shi daga ajin annabta ila an ittakhazuhu ilahan min dunillahi ya'buduna har suka kai shi matsayin ubangiji suka bauta masa suka bar Allah kama ya abudunahu irin yadda suke bauta wa Allah bal qad galu fi atba'ihi kai ma sun yi shishigi cikin wasu daga cikin almajiran annabi Isa ba shi kadai ba wa ashiya'ihi da magoya bayan sa mabiyansa mimman za'ama annahu ala dinihi cikin waɗanda aka riya cewa suna kan addinin addininsa fadda'u fihimul isma suka ce ai ma'sumai ne ba sa sabo wattaba'uhum suka bibiye su fi kulli ma qaluhu cikin duk abin da suka faɗa an kana haqqan aw batilan ko na gaskiya ko na ƙarya in dai wani ya faɗa shi ke da. au dalalan au rashadan ko bata ko shirya au sahihan au kaziban ko gaskiya ko ƙarya ولهذا قال الله تعالى شي يسا ما الله ce ita يتي a ahbarahum Wa ruhbanahum arbaban min dunillah sun riki manya manyan limaman na masallatansu sun riki manya manyan malaman masu ba fatawar addinin su arbaban a matsayin iyayen giji min dunillahi kuma bayan Allah wal masiha maryam da kuma masihu dan maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida ubangiji yace ba mu umarce su ba sai da bautar Allah ɗaya tak ba wani shehi daga cikin shehunan su da muka ce a bauta masa ba wani malami cikin limaman su da muka ce su mai da shi Allah dan haka ra'ayin kansu ne son zuciyarsu ne to haka nan masu zagin sahabbai yan shi'a su ma suna da irin wannan akida domin daman da su da yahudawa yan juma ne da dan jumai kawayen juna ne su ma suna da aƙidar limaman su ma'asumai ne har ma suna ce da su qur'anun natiq da qur'anun samin kurman qur'ani da qur'ani mai magana malaman su wai su ne qur'ani mai magana wannan qur'anin kuma da ake karantawa kurman qur'ani kenan suka ce da shehin su zai ce ai kaza a duba cikin qur'ani kurma aji ya ce kar a yi to a ɗauki magana qur'ani mai magana a kyala magana kurman qur'ani to kaga wannan yana daga cikin kuskure yana daga cikin abubuwan da waɗansu suka kakkalato daga cikin addinin kiristanci kuma suka zo suka yatsa wa musulunci wanda ma anzalallahu bi hadin sultan ba inda Allah ya ce su kiristoci su wannan ballantana har kai ka koyo daga wajensu kuma ka shigo mana da wannan dauda cikin addinin musulunci daga wajensu suka koyo happy birthday ko bikin da suke na shekara da sunan maulidi daga wajen kiristoci yan shi'a suka kwaikwayo suka yako shi cikin addinin musulunci kuma waɗansu waɗanda ba su da ilimin addinin musulunci ko masu bin son zuciya suka ɗauko suka bibiye su suka zo suka sawa musulmi a cikin addininsu to da haka ubangiji madaukakin sarki ya hana wannan wala taqulu ala allahi illa alhaq kada ku yadda ku gaya wa Allah wata magana in ba gaskiya ba innamal masihu haqiqa shi almasihu isa ibn maryam isa dan maryam rasulullahi dan aikin Allah ne manzo ne daga cikin manzannin Allah wa kalimatuhu kuma kalmar Allah ne alqaha ila maryam da ya jefa ta zuwa ga nana maryam mecece kalmar Allah shine kun fa yakunu nana maryam ta samu cikin annabi isa ne da kun fa yakunu shi dama Allah in yana so yayi abu sai ya ce da abun kun fa yakun kasance sai abun ya kasance inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fa yakun إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ذاك كلمته ألقاها إلى مريم kalmar da Allah ya jefa wa na Maryamu wacce ta sanadiyyar ta sami cikin Annabi Isa ba wai ta hanyar namiji ya sadu da ita ba ita ce kun fa yakunu shi yasa yace inna masala Isa inda Allah ka masali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fa yakun misalin Annabi Isa a wajen Allah kamar misalin Annabi adamu ne shi adamu khalaqahu min turabin da turbaya Allah ya yi shi sun makala lahu sannan yace da shi kun fayakun kasance sai ya kasance to shi kuma annabi isa kun fayakun aka ce da mahaifiyarsa kawai sai ta samu cikinsa da haka da annabi isa da annabi adamu a wajen Allah duk abu ɗaya ne da kun fayakun ya yi su kuma in ma a ce abin mamakin da yasa aka samu annabi isa ta hanyar uwa ba uba shi ya ɗauki wasu kiristoci suka ce a ah, to ai lallai ɗan allah ne mace ta yi ciki babu wanda ya sadu da ita har ta haihu lallai wannan ɗan na allah ne kenan to in haka ne to ai abin mamaki ya fi tabbatuwa cikin halittar annabi adamu sama da me sama da annabi isa idan an ce mace ta haihu daman mace tana iya haihuwa mamakin ta ɓangare ɗaya ne kawai ba namiji to shi ku adamu babu uwar babu uban aka same shi yanzu inda da gaske ne in zai yi a ce Allah yana da ɗaya. yanzu wancan bai fi kamata da ya zama ɗansa ba sama da wannan ba kai bayan ma annabi adamu ga nanan hawa'u nana hawa'u ita tana da uba ba ta da uwa shin bai fi mamaki a ce namiji ya haihu ba sama da a ce mace ta haihu ai mace daman asali tana haihuwa to na na maryam hawa'u Allah ya halicce ta daga kashin hakarkarin annabi adamu da ka ita uwa uba ke gare ta ba ta da uwa isa uwa ke gare shi ba yi da uba adamu ba uwa kuma ba uba mu kuma kowa da uwa da uba Allah dan ya nuna maka komai ya iya domin inda duk bayansa da uwa da uba ya yi su wani tsagiran zai iya cewa Allah ba zai iya wanda ba da uba ba dole sai da uba to sai maka wanda babu uban shine annabi isa kila wani sai iya cewa kai Allah in dai ba da uwa da uba ba zai iya ba dole sai da uwa da uba to sai ya maka kuma wanda ga uba ba uwa ita ce na na hawa'u kuma ya maka wanda shi kuma ba uwa ba uban shine adamu sauran kuma sai ya yi su da uwar da uba mana dan ya tabbatar maka da cewa wa huwa alama ya sha'u kadir duk abin da ya so yana iyawa ba abin da ke gagararsa subhanahu wa ta'ala da ka Allah mai iko ne ta dukkan fuskar iko duk abin da yake so baya gagararsa ba ka da wata hujja ko wani dalili da zai saka ce yana da ɗa ba ka da wata hujja ko wani dalili da zai saka ce yana da sa'a ba ka da wata hujja ko dalili da zaka ce yana da mata domin duk ya kore kansa haka kuma malamai suka ce me ke jawo a rikida abin da ke jawo a rikida abu uku ne abu na farko dan in ka gajiya ya taimake ka shi ko Allah baya gajiya yace wa laqad khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa masana min lugu mun yi sama da ƙasa da duk abin da ke tsakanin su cikin kwana shida kuma ba mu gaji ba ina zancen hutu dan haka shi Allah subhanahu wataala baya gajiya ballantana ya huta wani ya taimaka masa baya mutuwa ballantana in ya mutu wani ya gaje shi shine yake gada kowa domin kowa sai ya tafi ya bar masa shi kuma shi zai gaji inna nahnu narisul arda wa man alaiha wa ilaina yurja'un ubangiji ya ce mu za mu gaji duniya baki ɗaya da wanda yake kanta domin duk gare mu za su dawo abu na biyu da yake sa uba ya yi ɗa shine dan ka rinka ganin foto kwafinka ka rinka ganin abin da kai ma ka haifa domin hakan yana faranta wa ɗan adam rai qurratu ainin li walak haka matar fir'auna ta faɗa lokacin da aka tsinto annabi Musa wa qalat imra'atu fir'auna qudratu aynin li walad matar fir'auna ta ce ai da farin ciki na ne farin cikinka la taqtuluhu dan haka wannan da a kyale shi a sa an yanfa ana auna takizahu walada zai mana amfani ko ma mu maishe shi ya zama tamkar ya da a gare mu da haka malamai suka ce yana daga cikin amfanin ɗaga iyaye in sun gan shi su yi farin ciki in sun ganshi shi su yi murna su ɗan yi masa wasa to shi Allah baya bukatar wannan wa ma khalaqana as-samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin yace ba mu halicci sama da ƙasa da abin da ke tsakanin su dan wasa ba ba wasa cikin al'amarin Allah law aradna an nattakhidha lahawan lattakhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin inda wasa zamu yi da bayi sai mu dauki abin wasa namu na kanmu amma ba wani ya kirkiran mana ba afa hasibtum anna annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un a wata ya ce wa ma khalaqna sama a wal arda wa ma bainahuma la'ibin zalika dhannu na kafaru fa wailul lil ladina kafaru minan nar ba ma halicci sama da kasa don mai wasa ba zaton kafirai Allah yana wasa fa wailul na minanna. minan nar azaba ta tabbata ga kafirai azaba kuma irin ta wuta waɗanda suke jingina wa Allah wasa babu wasa cikin al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala to sannan suka ce yana daga cikin amfanin da ɗa yake wa uba shine amfanin gado da na faɗa can amfanin ya faranta masa rai amfanin ya taimake shi da kuma amfanin gado to shi Allah bai da buƙatar kowanne daga cikin waɗannan kuma ba yadda za a yi mutum ya zama yana da ɗa'in ba ta hanyar aure ba shi kuma Allah bai da mata anna yakunu lahu waladun sahiba wa khalaqa صاحبة shay'in wa huwa bi kulli shay'in alim daka ubangiji subhanahu wataala bai da ɗa ubangiji subhanahu wataala bai da mahaifi dan haka yace innamal masihu isa ibn maryam rasulullah shi dai annabi isa almasihu dan maryam dan aiken Allah ne manzan Allah ne wa kalimatuhu da kalmar Allah alqaha ila maryam da ya jefa wa nana maryamu wacce ta ita nana maryamu ta samu cikin annabi isa anan kalimatuhu alqaha ila maryam kalmarsa da ya jefa wa nana maryamu malamai suka ce anan ubangiji ya jingina abin zuwa ga kansa kai tsaye amma wasu ayoyin sai ya nuna cewa mala'ika ne ya je a madadinsa ya tura mala’ika, mala’ika ya je ya same ta yi mata magana, wadda kurfil kitabi Maryam, izin tabazad min aliha makanan sharqiyya fattakhadhat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiya qalat inni a'udhu birrahman minka in kunta taqiya qala inna ma ana rasulu rabbiki li ahabalaki gulaman zakiya to kaga malaika ne yaje fa arsalna ilaiha ruhana إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم كجنا ما ملائكة أو تآية ومريم ابنة إمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين أو تآية في سورة الأنبياء والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين a wani wajen sai Allah ya jingina wa kansa a wani wajen sai ya ce mala'iku abin nufi mala'iku suka yi da umarninsa lokacin da Allah ya so na maryam ta samu cikin Annabi Isa sai ya tura mala'ika Jibrilu wadansu malamai suka ce Jibrilu ne kadai ya tafi domin zahirin ayar suratu Maryam haka ta nuna fa arsalna ilaiha ruhana ruhu kuma mala'ika Jibrilu ne kadai ruhu cikin mala'iku shi kadai Allah yake kira da suna ruhu qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi li yuthabbita alladhina amanu ruhul qudus shine malaika jibril wani lokaci a ce ruhu kadai wani lokaci a ruhul qudus wani lokaci a ruhul amin nazala bihin ruhul amin ala qalbika litakuna min al munzirin bilisanin arabiyyin mubin kaga nan da an kira shi da ruhu ruhu ruhu a wani waje sai Allah ya fito da sunan a fili man kana aduwwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika da ka ruhu cikin mala'iku shine mala'ika jibrilu wanda shine mala'ikan da yake sauka da sauran mala'iku a daren lailatul qadari wa ma adraka kama lailatul qadar lailatul qadari khairun min alfishar ta tanazzalul mala'ikatu war ruhu ruhu shine mala'ika jibrilu fa arsalna ilaiha na sai muka tura mata mala'ika jibrilu amma a wasu ayoyin sai ce mala'ikatu iz mala'ikatu ya maryamu yayin da mala'iku suka ce yake maryam to kalmar mala'ikatu jam'i ne a wasu ayoyin kuma an nuna jibrilu ne shi kadai malamai suka ce akan ba wa jibrilu sunan mala'iku da yawa jam'i a ce mala'ikatu saboda kai kadai gayya ne shi kadai tamkar da dubu ne tamkar da malala gashin tinkiya ma babu iyaka cikin mala'iku suka ce domin idan mutum ya zama jarumi shi kadai yakan iya yin aikin da dukkan al'umma sai ta taru za ta iya yi ga annabi ibrahim shi kadai allah ya ce ummatan inna ibrahima kana ummatan ibrahim shi kadai kai kadai gayya ne aikin al'umma guda yake qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin da Allah madaukakin sarki ce wa kalimatuhu alqaha ila maryam da kalmarsa da ya aika wa nana maryamu ta hanyar mala'ika jibrilu alaihi salatu wassalam wa ruhun minhu kuma annabi isa ruhi ne na Allah me yake nufi da ruhi anan malamai suka ce rai rai ne na Allah domin kalmar ruhu dama a ƙur'ani ɗayan uku take zuwa ko ta zo ruhu tana maganar rai an gane ko rai na kowa da kowa ma da na da naka da na tsuntsu da na tururuwa da na kowa sunansa rai dukkan rawuka mallaka Allah ce kuma ba wanda ya san ina rai yake a jikin ɗan adam in ba shi Allah ba shi kaɗai ya aje kayansa shi kaɗai ya san inda yake a jikin bil'adama ko a jikin dukkan mai rai wa yas'alunaka anir ruhi qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa qalila suna tambayar ka wai a ina rai yake a jikin mutum ko a jikin mai rai sai ya ce kul ka ce da su an ruhu min amri rabbi inda rai yake a jikin mai shi sirrin Allah ne ko kai mai ran baka isa ka taba waje ka zaka ce a nan rai na yake ba baka isa ba ko ka dafa kanka ka ce a nan rai yake ko a kirji ko a kafa dan adam bai isa ba rai sirrin Allah ne shi ya san inda ya aje kayansa wa ma utitu min ilmi illa qalila ba a baku komai na ilimi ba sai dan kaɗan to kaga ruh yana zuwa da ma'anar rai to sannan ruh yana zuwa da ma'anar mala'ika jibrilu ayoyin da muka yi istishhadi da su a baya shaida ne akan haka sannan ruh yana zuwa da ma'anar annabi isa dan maryam shine wa kalimatu alqaha ila maryam wa ruhun min to malamai suka ce da aka ce da annabi isa ruhun minhu rai ne na Allah shin ana nufin shi wani bangare ne na zatin ubangiji kamar yadda wasu kiristoci suka faɗa suka ce ku kan kuma musulmi aya cikin littafin naku kun tabbatar da Yesu almasihu Allah ne domin kun ce ruhun minhu wani rai ne bangaren na Allah wani ya billah to wannan ba haka bane min din ba tabi'idiyya bace ba min ce ibtida'iyya rai ne wanda ya samo asali daga Allah ma'ana Allah shi ya halicce shi ai minhu min khalqihi domin in haka ne ya kowa ma ai hakan ne kenan me yasa kuma ba ku ce da sauran masu rai su wa alloli ne ko ƴaƴan Allah ne kowa akwai wanda yayi wa kansa da kansa rai kowa Allah ne ya masa domin ubangiji madaukakin sarki ya ce wa sakkara lakum ma fis samawati wa ma fil jami'an minhu duk abin da ke sama da ƙasa Allah shi ya yi muku minhu daga halittarsa ba yana nufin daga ɓangaren zatinsa ba to da haka ubangiji subhanahu wataala ya ce annabi isa rai ne daga Allah malamai suka ce abin da yasa aka ware shi anan aka ce da shi rai daga Allah duk da an san duka rawuka na Allah ne dan a nuna maka darajarsa da martabarsa domin akwai idafatu tashrifin a jingina abu zuwa ga Allah dan a girmama abin kamar yadda Allah ya ce da taguwar annabi salihu na naqatullahi taguwar Allah shin sauran taguwoyi ba nasa bane nasa ne amma wannan ta musamman ce yar gata ce ka kashe taguwa ka zauna lafiya amma waccan in ka taba ba zaman lafiya fazaruha ta'kul fi ardillahi wa la tamassuha fa ya'khudhukum azabun azim da haka a ƙarshe ku da mutanen annabi salihu suka taba ta fadamdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha wa la yakhafu uqbaha domin wannan taguwa ce mai daraja in an taba ta Allah ba zai kyale ba kaga idafatu tashrifin kamar yadda ake cewa da masallaci ɗakin Allah shin sauran ɗakuna ba na Allah bane na Allah ne amma dan a nuna maka ɗakin masallaci na daban ne musamman ma Ka'aba ɗaki ne na musamman Allah ya turo aka gina shi ko dai ya turo mala'iku ko ya turo annabawa wa iz bawwa'na li ibrahima makana albayti alla tushrik bi shay'a wa tahhir baytiya lit ta'ifina wal qa'imina war ruk'a'is wa iz yarfa'u ibrahimu qawa'ida min albayti wa isma'il rabbana taqabbal minna da aka Allah maɗaukakin sarki shi yasa aka gina wannan ɗaki ɗaki ne na musamman don haka darajarsa ta fita dukkan sauran ɗakuna? to haka nan ma da aka ce wa annabi isa ruhullahi ana nufin rai mai tsada cikin rawuka masu tsada da Allah ya halitta domin akwai rawuka masu tsada rawukan annabawa da manzanni annabi isa yana daga cikin su ka taɓa kowane rai Allah ya ɗaga ma kafa sai an je lahira amma irin waɗannan rawuka in an taɓa baya kyalewa tun daga duniya wanda ya taba su yake fara gane kuransa kafin ma a je lahira da haka wannan shine ma'anar wa ruhun min ubangiji ya ce fa aminu billahi lallai ku yi imani da Allah wa rusulihi da manzanninsa ba wai manzo ɗaya ba dukkan manzanni ku yi imani da su wala taqulu salasa kada ku ce Allah ɗayan uku ne ai wala taqulu al-alihatu salasa kada ku ce iyayen giji ababen bauta guda uku ne in tahu khairan lakum in kun hanu gaburan hakan ya fi muku alkhairi innama Allahu ilahun wahid lallai Allah abin bauta bisa ga cancanta shine ubangiji kwaya daya subhanahu sarki ya tabbata gare shi ayyaku na lahu walad ba zai yiwu a ce yana da ɗa ba lahu ma fis samawati wa ma abin da ke cikin sammai da kasai nasa ne wa kafa billahi wakila lallai Allah ya isa wakili lallai Allah ya isa shaida kan abin da ya isar kan abin da ya turo annabawansa da manzanninsa da shi imamul al ya rawaito hadisi daga Ubada dan Samit daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace man shahida an la ilaha illallah duk wanda ya shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wahdahu la sharika lahu shi kadai yake bashi da abokin tarayya wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ya yarda da annabi muhammad bawan Allah ne kuma manzon Allah ne wa anna isa abdullahi wa rasuluhu kuma annabi isa bawan Allah ne kuma manzon Allah ne wa kalimatuhu alqaha ila maryam kuma kalmar Allah ce da ya jefa gana na maryamu wa ruhun minhu kuma rai ne na Allah wa annal jannata haqqun kuma yadda aljanna gaskiya ce wan nar haqqun wuta ma gaskiya ce adakalahu da aljannata ala ma kana min al'amal ubangiji zai sa shi aljanna gwargwadon aikinsa ko alama kana min amal, ko me ya kasance yana yi na mummunan aiki inda ya cika wannan sharadin ko da Allah bai sa shi aljanna kai tsaye ba ya sa shi a wuta wata rana zai fitar da shi ya sa shi aljanna ma'ana dai dole ne sai da imani sannan mutum zai shiga aljanna yana kuma daga cikin imani korewa Allah da korewa Allah sa'a korewa Allah kishiya dukkan bayansa ka tabbatar da cewa bayansa ne duk annabawansa kai imani da su to wannan shine cikar imani na'am لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحفظ جميعا فأما الذين آمنوا madaukakin sarki ya ce yastankifa kifal masihu ayyaku na lillah da dai annabi isa dan maryam ba zai kyamaci a ce da shi bawan Allah ba bai taba inkarin cewa shi ba bawan Allah bane ba kaga kenan ko da a yau a cikin littafin Attaura taura ko linjila ka samu wani waje da wasu suke cewa Jesus da kansa ya ce shi Allah ne ko shi dan Allah ne kace da su karya suke yi domin Qur'ani ya ƙaryata wannan daman ka'idar ita ce dukkan wani abu da littafin kiristoci ya faɗa to sai a zo a auna shi da qur'ani shin akwai wata aya ta qur'ani da ta tabbatar sai a tabbatar da haka yana daga cikin abin da yake na gaskiya wanda ba su canja ba kenan na littafin su idan kuma aka zo aka gwada da qur'ani sai qur'ani ya ce ƙarya ne ba haka bane to a ƙaryata domin littattafan Allah babu wanda yake ƙaryata wani in dai kaga wani ya ce wani ƙarya ne to daman wannan ayar ta ciki ba 'yar gaskiya ba ce wasu suka sata duk inda kaga qur'ani ya ƙaryata bible to daman wannan ayar ta cikin bible din ba yar asali bace tana daga cikin fojari na ayoyin bible da kiristoci suka yi suka sa to kaga qur'ani ya ce annabi isa bai taba cewa shi ba bawan allah bane ba ba inda annabi isa ya taba cewa shi allah ne ba inda annabi isa ya taba cewa shi dan allah ne to duk inda kaga wannan cikin bible kace ƙarya ne wannan tana daga cikin ayoyin ƙarya da aka sa wa bible da haka allah ya ce layyastan kifal masihu annabi isa ɗan maryam bai taɓa kyamata ko ya zane ko ya fitar da kansa ba ai ya kuna abdallillah gaburan ya kasance bawan allah malamai suka ce kalmar yastanke asalinta daga nakafa ne an kafa sai aka yi ƙari aka sa ya'un da sinun da ta sai ta zama yastanke ma'anar nakafa ko an kafa shine tanazzaha mutum ya zame kansa ya fitar da kansa ya wanke kansa annabi isa bai taɓa zame kansa ko ya fitar da kansa ko ya wanke kansa gaburan bautar allah ba ya ce ni ba bawansa bane ɗansa ne ko ni ba bawansa bane fatina ɗansa ne a'a ubangiji ya ce bai taɓa yin haka ba walal mala'ikatul muqarrabun haka nan ma mala'iku makusanta su ma ba su taɓa yin haka ba ba wani mala'ika da ya taɓa cewa shi ɗan allah ne ba wani mala'ika da ya taɓa cewa shi ma allah ne a bauta masa amma duk da haka za ku ga kafiran ƙurayshawa suna bauta wa mala'iku suna cewa da su ‘ya'yan Allah mata kuma suna bauta musu shi yasa a ranar tashin alkiyama Allah zai tara mala'iku da kuma waɗanda suka bauta musu sai ya ce a ha'ula'i iyakum kanu ya abudun wa yau mai kulu mala'ikati a ha'ula'i iyakum kanu ya abudun ubangiji ce akwai ranar da Allah zai tara mala'iku ya tara waɗanda suka bauta musu sai ce yanzu waɗannan su kuka ku suka bauta wa ku kuka sa su yi muku bauta qalu sai mala'iku suka ce su ce subhanaka tsarki ya tabbata gare ka anta waliyuna min duniyya kai ne majibincin al'amarin su ba al'amarin mu ba su ba bal kanu ya'buduna jin aljanu dai suka yi ta bautawa aktsaruhum bihim mu'minun da su suka yi imani to da haka mala'iku ba su taba cewa su ba bayin Allah bane ba su taba cewa su ƴaƴan Allah bane na wani ya musu bauta kamar yadda annabi Isa bai taba cewa shi ba bawan Allah bane bai taba cewa shi dan Allah bane na wani ya masa bauta kenan wannan ƙaryatawa ce ga dukkan waɗanda suka bautawa mala'iku ko suka bautawa annabi Isa ubangiji yana wanke su waɗannan wanda aka yi wa bautar kuma yana tabbatarwa da waɗanda suke bautar cewa ƙarya suke yi ubangiji ya ce wa man yastankibu an ibadati duk wanda ya girman kai gaburan bautar Allah ko ya girman kai gaburan a ce da shi bawan Allah wa yastakbir ya nuna isa da ɗagawa da ƙafafa fa sayahshuruhum ilaihi jami'a da sannu Allah zai tashe shi shi da ire-irensa a ranar tashin alkiyama a gabansa baki ɗaya fa amma allazina amanu su ko waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi aiki na gari fa yuwaffihim ujurahum ubangiji zai cika musu ladaddakin su wa yaziduhum min fadli kuma zai musu ƙari daga falalarsa me ya kari daga falalarsa waɗansu malamai suka ce duk aiki ɗaya ya ninka musu lada goma man ja abil hasanati falahu asharu amsalha shine wa yaziduhum min fadli waɗansu malaman suka ce a'a ƙari a nan shine ya sa su aljanna bayan ya sa su aljanna kuma ya ba su izinin su ganshi lahum fiha ma yasha'una wa ladaina mazid ubangiji ya ce za su samu duk abin da suke so a cikin aljanna kuma za mu musu ƙari me ya ƙarin shine za a ba su izinin su ga Allah lillazina ahsanul husna wa ziyada ga waɗanda suka yi aikin kwarai za mu ba su mafi kyawun lada shine aljanna wa ziyada kuma mu musu ƙari manzo Allah ya ce ƙarin shine Allah ya baka izinin ka ganshi kiri da mu to da ka shine wa yaziduhum min fadlihi Allah zai musu ƙari daga falalarsa wa amman ladhina stankafu amma waɗanda suka zame kawukansu wastakbaru suka yi girman kai gaburan bautar ubangiji fa azaban aliman zai musu azaba azaba wacce take mai radadi daidai da fadin sa duk wanda ya yi girman kai gaburan bautar ubangiji sadda sannu zai shiga wutar jahannama makaskanci dan haka Allah madaukakin sarki ce zai musu azaba azaba wacce take mai radadi kwarai da gaske wa man eh, eh, eh, wa man yastakbir an ibadati fa sayadkhuluna dan haka ubangiji ce duk wanda ya girman kai innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin waɗanda suke girman kai gaburan bauta min da sannu za su shiga wutar jahannama suna makaskanta shine wa man wa ammal ladhina stankafu wastakbaru fa yu'adhibuhum alima wala yajiduna lahum min dunillahi kuma ba za su samu wani bagare su koma bayan Allah waliyan na majibincin al'amari wala nasiran ko mataimaki mana ba wanda kuma ya isa ya kwace su ba wanda ya isa ya taimake su ba wanda ya isa ya hana Allah madaukakin sarki ya azabtar da su na. Ya ayyuhan nasu قد فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم ويهديهم ubangiji madaukakin sarki ya sake kira ya ayyuhan nas ya ku mutane qad ja'akum burhanun min rabbikum haqiqa hujja da dalili ta yanke hanzari da shakka ta zo muku daga wajen ubangijinku mecece hujja da yanke hanzari da dalili shine annabawa da Allah ya turo da littattafai da Allah madaukakin sarki ya saukar dan haka kowa ya sani cewa idan a yau Allah maɗaukakin sarki ya tashi alkiyama ba ka da ta cewa domin Allah ya riga ya yanke maka hanzari ya aiko maka annabawa ya saukar da littattafai ya turo kuma da manzanni da haka ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane kad ja'akum burhanun min rabbikum lalle ku sani hujjoji da dalilai sun zo muku daga wajen ubangijinku da suke nuna muku cewa shi kadai ne kuma shi ya cancanta a bauta masa kada a bauta wani in ba shi ba kuma kada a hada shi da kowa a cikin bauta kuma duk wanda ya wannan bautar akwai ranar tashin alkiyama akwai aljanna ita ce makomarsa duk kuma wanda ya kafirce yaki to akwai ranar tashin alkiyama kuma akwai wuta ita ce makomarsa wannan shine yanke hanzari da Allah madaukakin sarki yayi wa mutane baki daya babu wanda ya isa a ranar tashin alkiyama za a sashi aljanna a za a sashi wuta ya ce Allah ya zalunce shi domin Allah ya riga ya yanke masa hanzari rusulan mubashirin wa munzirin li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul Allah ya turo da annabawa ya turo da manzanni ya saukar da littattafai dan kada mutane a ranar lahira su ce suna da wata hujja in Allah zai mutum azaba ya ce laula arsalta ilaina rasulan yo Allah me yasa baka turo min da manzo ba fa nattabi'a ayatika min qabli an nadhilla wa naqza da mun ba ayoyinka da ba mu bace ba da ba mu kauce hanya ba to amma Allah madaukakin sarki ya aiko Allah madaukakin sarki ya saukar dan haka ya yanke wa dukkanin wani hanzari ya yanke wa dukkanin wani hujja an kulu ma a namin bashirin wala nadhirin faqad bashirin bashirun wa nadhir kada ku ce wa Allah mai albishir bai zo ba mai gargadi bai zo ba a'a lallai mai albishir ya zo lallai mai gargadi ya zo da haka a kun burhanun min rabbikum lallai hujjoji da dalilai sun zo muku daga wajen ubangijinku wa anzalna ilaikum nuran mubinan kai har ma mun saukar muku da haske mabayyani menene haske mabayyani shine alqur'ani cikin hujjojin Allah babu hujjar da ta kai qur'ani cikin littattafan Allah babu littafin da ya kai Qur'ani da haka Allah ya ce mun isar muku da hujjoji mun isar muku da dalilai kai ma banda ƙananan hujjoji har manya domin har Qur'ani sai da ya zo wanda shine nuran mubinan haske wanda yake mabayyani Qur'ani shine haske mabayyani ubangiji ya kira shi da sunan haske mabayyani saboda yadda yake nuna wa mutane komai a fili ba abin da Qur'ani ya bari in dai hujjoji ne in dai dalilai ne in dai a yi bayanin gaskiya ne don a fahimce ta a yi bayanin karya don a gane ta a guje ta to babu abin da ya kai ƙur'ani shi yasa Allah ya kira shi da suna nuran haske mubinan kuma wanda yake a fili a bayyane kamar yadda ya ce walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim mu muka sanya shi haske muke shiryar da wanda muka so da shi daga cikin bayinmu lallai kai wannan annabi kana kiran mutane zuwa ga tafarki madaidaici a wata ayar ubangiji madaukakin sarki yace fallazina amanu bihi wa azzaruhu wattaba'u an-nural ladhi unzila ma'ahu nural ladhi unzila ma'ahu shine qur'ani da aka wa anzalna ilaikum lallai kuma ku sani mun saukar muku da uwa uba ta hujjoji shine alqur'ani nuran haske mubinan wanda yake a bayyane fa amma alladhina amanu lallai waɗanda suka yi imani da shi wa atasamu bihi amanu billahi suka yi imani da Allah wa atasamu bihi kuma suka yi riko da shi shiwa waɗansu malamai suka ce shi nuran mubinan ɗin wasu suka ce bihi ai billahi suka yi riko da Allah ko ka fassara wa samu bihi ana nufin qur'ani ko wa bihi ana nufin Allah duk ɗaya ne duk wanda ya rike Allah ya rike qur'ani duk wanda ya rike qur'ani ya rike Allah kenan wannan zai fassara maka ma'anar faɗin Allah maɗaukakin sarki wa atasamu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu me yake nufi da hablillahi a can shine qur'ani domin anan sai aka maimaita fi'ilin wa atasamu bihi bayan an ambaci alqur'ani domin waɗansu malamai suka ce hablullahi cikin ayar wa atasamu bi hablillahi ana nufin kalmar shahada wasu suka ce hablullahi ana nufin manzon Allah wasu suka ce hablullahi ana nufin qur'ani to amma wannan ayar za ta gaskata waɗanda suka ce hablullahi qur'ani ake ne shi yasa imamu shatibi ya furin jayar da wannan ra'ayi cikin shatibiya ya ce wa ba'du fa hablullahi fina kitabuhu fajahid bihi hibalal ida mutahabbila wa aqlib bihi idh laysa yakhluqu jiddatan jadidan muwalihi alal jiddi muqbila فيا أيها القاري به متمسكا مجلا به في كل حال مبجلا hani amari mari an walida ka alaihi ma an warin min attaji wal hula fa ma zannukum bin najli inda jazaihi ulaika alullahi wa safwatul mala kulul birri wa ihsani wa sabri wa tuqa hulahum biha jaa al qur'an wa da ka dai hablullah ita ce alqur'ani wa atasamu hablillahi ana nufin qur'ani fa amma alladhina amanu billahi wa atasamu bihi ay alqur'an waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka riki qur'ani hannu bibbiyu fa sayudkhiluhum fi rahmatin min da sannu Allah zai shigar da su rahama daga gare shi wa fadlin da kuma falala wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima kuma ya shiryar da su zuwa gare shi bisa ga tafarki wanda yake mai kake Allah ka shiryar da mu na'am يستفتونك قل الله يفتيكم في كلاله إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما وإن كانوا إخوة رجال alim ubangiji madaukakin sarki yace naka suna neman fatawa a wajenka kul kace da su allahu yuftikum fil kalala ubangiji da kansa yake amsa muku wannan fatawa dangane da sha'anin kalala kalala shine mutumin da ya mutu bayi da 'ya'ya bayi da iyaye ma'ana bayi da tushe bayi da reshe kamar yadda ayoyi sun yi magana a kansa a baya can dangane da abin da ya shafi rabon gado wa in kana rajulun yurafu kalalatan aw imra'atun wa lahu akun aw uktun suka ce an ce da shi kalala saboda duk waɗanda ya kamata su kewaye shi babu su ko dai iyayensa ko kuma ‘ya'yansa iyayensa sun mutu shi kuma bai haihu ba ko ya haihu ‘ya'yan sun mutu yanzu kuma ya mutu gashi da dukiya to ya za a yi da dukiyarsa shine ake tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam wai mutumin da ya mutu bayi da ‘ya'ya bayi da iyaye ya ya kamata gadansa ya kasance wannan bisa ga zance mafi inganci dangane da abin da ake nufi da kalala kenan waɗansu malaman sukan faɗi waɗansu maganganu amma dai wannan maganar ita ce maganar da jumhurin malamai suke kai ita ce fassarar sayyidina Umar ita ce fassarar sayyidina Abubakar kalala shine wanda bayi da iyaye kalala shine wanda bai da yaya shi ya ma mai littafin rahabiyya yace wa yastabtunaka anil kalala huwa inqita'un nasli la mahala suna tambayar ka dangane da kalala to me kalala din yace huwan qita'un nasli shine yankewar tsatso babu wanda ya haife ka babu wanda ka haifa la mahalata wannan shine fassara ta daidai da haka ubangiji subhanahu wataala yace yastabtunaka sune maka fatawa fil kul kace da su Allahu Allah da kansa yuftikum fil kalala shi yake baku amsa cikin kalala malamai suka ce daman dukkan abin da ya shafi gado Allah da kansa ya raba duk wata matsala ta gado matsala ce mai rikici to da haka Allah bai bari wani ya raba ba bai bar annabi ya raba gado ba shi da kansa ya raba yusi kuma allahu fi auladikum lizzakari mislu hadhil unsayayn har izuwa har izuwa har izuwa min ba'di wasiyatin yusa biha aw dainin ghayr mudar sai ya ce wasiyatan min Allah an fara da yusi kuma Allah an kare da wasiyatan min Allah ma'ana harkar gado harka ce ta Allah shi kadai yake cewa a bada kaza shi kadai yake cewa kar a bada kaza shi kadai yake cewa inda wani a kara in babu wani a rage domin matsala ta kuɗi tun asali matsala ce mai rigima wani na iya cinyewa duka wani na iya ba wanda yake so ya hana wanda baya so to sai Allah ya shiga da kansa ya raba gado to a nan ma da aka yi fatawa dangane da abin da ya shafi gadon sai Allah madaukakin sarki ce qulillahu yuftikum ka ce Allah da kansa yake ba da amsa kenan ba ni na ba da amsa ba ballantana a ce ni ne a'a Allah ne da kansa Imam Ahmad ya rawaito hadisi daga Jabir dan Abdullahi jabir dan abdullahi al-ansari Allah ya kara masa yadda yace kala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo wajena wa ana maridun la aqil bani da lafiya ko hankali na baya jiki na bana sanin wake kai na saboda ciwo ya ci jiki jikina yace fatawabba sai annabi ya yi alwala thumma sabba alayya ragowar ruwan alwalan sai ya watsa min a jiki yace sai na dawo cikin hayyacina na farfado sai na gane cewa ai annabi ne a kaina aw qala subbu alaihi ko kuma annabi da yayi alwala ragowar ruwan sai ya bawa waɗanda suke tare da shi yace ku je ku zuba masa wannan ragowar ruwa da aka zuba masa sai ya farfado sai ya tashi yace fa aqiltu fa qultu sai na dawo cikin hankali na sai na ce ma'ana ya hau tambaya yace ya rasulullah innahu la yarithuni illa kalala ba wanda zai gaje ni sai irin gadon kalala domin a lokacin jabir iyayensa sun mutu shi kuma bai haihu ba da haka ya ce to ya ma'aikin Allah gashi Allah ya bani dukiya mai yawa gashi yanzu bani da lafiya har ma ina suma kamar alamar mutuwa zan yi kenan yanzu idan za a ci gado na ina mutu za a ci gado na ne irin gadon kalala gadon wanda bayi da 'ya'ya bayi da iyaye fa kaifal miras to an haka ne yaya gadon zai kasance قال يتي فأنزل الله آية الفرائض haka هكا سي الله يسوكر دا wannan aya yastabtunaka qul illahu yuftikum fil kalala kenan wannan yana nuna waye yayi tambaya Jabir amma aya ta ce yastabtunaka suna tambayar ka kenan ana iya faɗar abin da mutum ɗaya yayi a madadin mutane da yawa suka ce domin matsalar da aka tashi warware ta ba iya shi kadai ta shafa ba ta shafi duniya baki ɗayanta kaga daidai ne da a ce kowa ma ya yi tambaya domin da amsar ta zo ai ba a kan mutum ɗaya ta tsaya ba kowa ma ta shafe shi sai Allah yake yastabtunaka qul lahu yuftikum fil kalala a wani lafazin fa nazalat ayatul mirasi sakamakon haka sai wannan aya cikon ayoyin rabon gado ta sauka ita ce yastabtunaka naka lahu yuftikum fil kalala to ubangiji yace ga yadda za a yi e, un halaka idan mutum ya mutu kalmar halaka ya mutu kenan asali a larabci akan ce halaka ana nufin ya mutu kuma dan mutum ya mutu ko min nagartarsa sai ka ce wane ya halaka kana nufin ya mutu ba kai kuskure ba a wajen bahaushe ne ka ce ya halaka da nauyi kai ka ce ya mutu ma da nauyi shi yasa bahaushe a wani lokaci annabi ma ka ce annabi ya mutu a'a sai dai a ce ya faku to qur'ani ko ya ce annabi ya mutu wa ma muhammadun illa rasulun kada khalat min qablihi rusul afa in mata innaka mayyitun wa innahum mayyitun da ka kalmar halaka da kalmar mutuwa kalmomi ne na larabci ko bahaushe yana jin nauyin su ga faɗar su ga wasu mutane addini bai hana ba ubangiji ya ce kullu shay'in halikun illa wajha lahul hukmu wa ilayhi turja'un kowa sai ya halaka Allah ne kadai zai wanzu shi ke da hukunci gare shi bayi suke komawa da aka kalmar halaka ana nufin mutuwa ba wai halaka ta taɓewa da sauka daga turba madaidaiciya ba wannan ita halaka ce ta bahaushe dan bahaushe ya ce halaka yana nufin taɓewa amma larabawa sukan ce halaka suna nufin mutuwa yo mutuwa kuma riga kowa dan haka Allah ya ce inimru'un halaka idan mutum ya mutu laisa lahu waladun bai da ɗa da zai gaje shi na mace ko namiji walahu uktun ya zama uwa ke gare shi yar uwa ke gare shi kadai to anan malamai suka ce yar uwa ana nufin ta wajen uwa da uba ko ta wajen uba banda ta wajen uwa domin a ayoyin baya an yi bayanin hukuncin yan uwa na wajen uwa shine wa in kana rajulun yurafu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun akhun aw ukhtun min ummin ake nufi shi yasa ma a kirar abdullahi dan mas'ud walahu akun aw uktun min ummi yan uwa wanda ku hada uwa da su kadai raban gadon su ya wuce yanzu ana magana yan uwa wanda kuka hada uwa da uba ko kuka hada uba ban da uwa yaya gadon su yake kasancewa ga dan uwansu a lokacin da ya mutu bai da kowa sai su sai Allah ya ce inimru'un halaka idan mutum ya mutu laisa lahu waladun bai da da namiji ko mace domin kalmar walad ana faɗawa wa namiji ana faɗawa wa mace walahu uftun yar uwa ke gare shi kadai yar uwan nan uwarsu ɗaya ubansu ɗaya ko ubansu ɗaya banda uwa yadda za ta gaje shi falaha nisfu ma taraka sai a ba ta rabin duk abin da ya bari idan mutum ya mutu yar uwarsa ce kadai ta yi saura a duniya bai da uwa bai da uba bai da ƴaƴa sai ita yar uwar kuma wacce suka hada uwa da uba ko wacce suka hada uba kadai banda wacce suka hada uwa falaha nisfu ma taraka za a raba dukiyarsa bi a ba ta rabi da haka kenan a wannan lokacin jabir yana da yan uwa mata iyaye ne bayi da su ya'ya ne bayi da su yanzu yan uwansa me za su ci a dukiyarsa rabi domin da yar uwa ɗaya mace da yan uwa mata miliyan in kwaya ɗaya ce za ta ci rabi in sun kai miliyan sai dai su ci biyu bisa uku amma ba za su cinye dukiya duka ba mata ba sa cinye dukiya duka a musulunci mata ba sa cikin asibai bisa ra'ayin jumhurin malamai in dai yakka mace kadai ka mallaka a duniya duk abin da ka bari rabi za ta ci in sun kai su biyu sai a ba su biyu bisa uku amma dai su cinye dukiya duka ba zai yi ba dole ne ko dai a samu wani mafi kusa da kai a bashi namiji a dangi a bambanci ko a lallalibo in ba a samu ba kuma ɗayan da ya ragowa a kawo bai tilmali sauran musulmi su amfana da haka ubangiji ya ce walahu uktun in ya zama yar uwa ke gare shi kadai falaha su ma raka. sai ta ci rabin abin da ya bari in sun zama su biyu sai su ci biyu bisa uku tufad na dukiyar dan uwansu wa huwa yarithuha shi ma dan uwanta zai iya gadarta ita ma da yar uwar ta za ta mutu ba ta da da ba ta da iyaye ba ta da kowa sai kai Allah madaukakin sarki ce wa huwa yarithuha kai ma zaka iya gadarta ita ma ta gaje ka ballantana kai amma da sharadin illam ya hawa waladun in ba ta da ɗa domin idan akwai ɗa to ba za ka gaje ta ba amma anan malamai suka ce ɗa ana nufin namiji in ɗa mace ce ba ta hana ɗan uwa ya ci gadin ɗan uwansa da za ka mutu ba ka da kowa sai ya mace yan nan taka mace ba za ta hana yan uwanka su zo su ci gadon ka ba inda kana da yan uwa domin ai ba za ta cinye dukiyar duka ba da za ki mutu ba ki da kowa a duniya sai ya mace da wa ko kani to wannan ya mace ba za ta hana wanke ko kanin ke ci dukiyar ki ba domin ya mace ba ta cinye dukiya ita kadai amma ɗa namiji shine yake hana kowa ya ci gado in ban da iyaye idan kana da ɗa namiji yan uwanka ba za su ci komai a dukiyarka ba wannan ɗa namijin ya kanka ne shi yake kira da suna asibi ya tare komai waɗanda bai isa ya tare ba su ne iyayenka uwa ko uba amma dan wani wa ko dan wani kani ɗa tuni zai wanke kali da su ya cinye dukiyar ubansa amma in ya ce mace karfinta bai kai haka ba to shine Allah ya ce wa huwa yarithuha in yakul laha walad shi ma zai iya gadata amma musamman idan ba ta da ɗa namiji fa in kana tasnataini idan yan uwan mata ya zama biyu ne fa mutum ya mutu bai da iyaye bai da 'ya'ya sai yan uwansa mata kwaya biyu a can ƙwaya ɗaya an ce falaha nisfu ma ka za ta ci rabi to bi kuma fa sai Allah ya ce fa in kana tasnataini idan ƴan uwa matan bi ne falahu sulusani suna da bi bisa uku tusa na dukiyar ɗan uwansu mimma taraka da duk abin da ya bari sai a tara dukiyar gaba ɗaya a kasa ta gida uku a ba su biyu ɗaya kuma a nemi wanda za a ba in an rasa a kai bai malin musulunci wa in kano ikwatan rijalan wani sa'an idan ƴan uwan da za su ci gado haɗaka ne maza da mata ka mutu sai yan uwanka ba ka da iyaye ba ka da yaya amma yan uwan wasu maza ne wasu mata sharadi ko dai kun haɗa uwa da uba da su ko kun haɗa uba da su banda wanda ku hada uwa da su su wa'annan an faɗe su can a baya a karatu da ka ubangiji ce wa in kanu idan magada yan uwa suka kasance ikhwatan yan uwa ne rijalan wani sa'an maza da mata a gauraye a haɗe falil zakari mislu hazzil unsayni sai a raba musu dukiyar duka amma namiji ɗaya ya ci rabon mata biyu kaga a can in mace ce ita kaɗai za ta ci rabi in su biyu biyu bisa uku in ma miliyan ne biyu bisa uku ne in daidin mata ne amma idan maza ne da mata za su ci dukiyar duka sai dai yadda za a raba ta lizzakari mislu hazil unsayni namiji a bashi rabon mata biyu duk namiji rabon mata biyu ubangiji ya yace yubayyinu Allahu lakum an tadillu haka Allah yake muku bayani dan kakkubata bata wallahu bi kulli shay'in alim lalle Allah masani ne ga dukkan komai Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi daga Barra'u dan Azib Barra'u dan Azib Allah ya kara masa yadda yace akhiru suratin nazalat bara'a sura karshe da ta sauka cikin surorin alqur'ani ita ce suratu bara'a suratu tauba kenan bara'atun minallahi wa rasulihi wa akhiru ayatin nazalat yastaftunaka aya da ta sauka ta ƙarshe a ƙur'ani bayan ta ba wata ita ce are ya abin nufi yasabtunaka qulillahu yuftikum fil kalala to wannan wata ruwaya ce daga cikin ruwayoyi iya abin da shi barra'u dan azubi sani kenan amma a wata ruwayar a surar karshe da ta sauka ita ce suratul ma'ida wacce za mu shiga ayar karshe kuma da ta sauka ita ce ayar cikin suratul ma'ida al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati a wata ruwayar surar karshe ma'ida ayar ƙarshe ita ce ayar wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun cikin suratul baqara malamai suka ce wannan magana ta karshe ita tafi karfi kuma zaka iya hada maganar ayar karshe da waccan ruwaya ta faɗa da waccan suka ce in dai aya ce da ta shafi bayanin hukunce hukunce to ta karshe ita ce al-yawma akmaltu lakum dinakum daga ita babu wani hukunci domin ba zai yi ta sauka wani kuma abu ya sake sauka ba amma idan aya ce wacce ta shafi labarai domin qur'ani akan kasa shi gida biyu akwai ayoyin da suke magana akan hukunci akwai ayoyin da suke magana akan labarai to ayoyin labarai ta ƙarshen wacce ta sauka wata ku yawman turja'una fihi ila Allah aka cika da labarin tashin alkiyama ku kiyayi wunin da a cikinsa za a maishe ku zuwa ga Allah ثم توفى kullu نفس ma كسبت sannan a cika wa kowace rai ladan abin da ta aikata wa hum su bayi la yuzlamuna ba za a zalunce su ba to kaga wannan labari ne da haka a ayoyin kissoshi na labarai wannan ce ta karshe amma ayoyin hukunce hukunce yi kaza karka yi kaza to aya karshe da ta sauka ita ce al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dinan amma wannan ruwaya ta barra'u dan azib wacce imamul bukhari ya rawaito sai mu ce a ilimin barra'u dan azib a sanin sa shi daga wannan aya bai sake jin wata aya kuma daga bakin annabi ba tayu yayi tafiya kan ya dawo aka saukar da wasu hannabi ya rasu shi bai sake jin wata magana ba daga bakin annabi wannan ita ce aya karshe da haka shi yasa ce aya karshe da ta sauka a sanin sa ita ce yastabtunaka qulillahu yuftikum fil kalala surar karshe a sanin sa wacce ta sauka ita ce suratul bara'a amma dai magana mafi inganci ayar ƙarshe in ta hukunce hukunce ce al-yawma akmaltu lakum dinakum ce ayar ƙarshe in ta labarai ce wata ku yaman turja'una fihi ila Allah ce surar ƙarshe a gabaki ɗaya wacce ta sauka daga ita babu wata sura suratul ma'ida ce sayyidina Umar yake cewa kamar yadda Imam Ahmad dan Hanbali ya rawaito yace qala Umar ibn al-Khattab Umar dan Khattab yace ma sa'altu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an shay'in akthar mimma sa'altuhu anil kalala ban nace wa annabi da tambaya akan wani abu ba irin yadda na nace masa da tambaya akan hukuncin kalala mana banda jabir da ya tambayar umar ma yayi kenan da qur'ani yace yastaftunaka maganar ta fito fili umar ma yayi tambaya umar yace ban nace wa annabi da tambaya ba kan wani hukunci da ya shige min duhu irin hukuncin kalala domin hukuncin kalala ya fi daure masa kai yace hatta fa ana bi isbi'ihi ko bi isbu'ihi fi sadari har sai da ta kai wata rana annabi da nayi masa tambaya ya dau hannunsa ya dunguri kirjina sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa qala yace da ni yakfika ayatu saifin allati fi akhir an-nisa yayi wannan ayat ta karshen suratul nisa ta warware maka komai da haka wannan ayar ita take bayani dalla dalla dangane da hukuncin kalala Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya ya bamu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya bamu ikon nisantarta wannan shine karshen tafsirin suratul nisa idan Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe mu tashi farkon suratul suratul maida Allah madaukakin sarki ya nuna mana dare da lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi akwai tambayoyi kamar haka mai tambaya ta farko ya ce assalamu alaikum Allah ya albarkaci rayuwar malam amin sai ce malam ko ya halatta musulmi ya yi aikin contract na gyara church bai halatta ba idan kai dan kwangila ne aka zo za a baka kwangilar coci to kakka karba yadda abin yake a fili yake idan mutum ya gina masallaci me zai samu lada to shi kuma coci kishiyar masallaci ne in ka gina coci kuma me za ka samu wannan abin a fili yake duk abin da in kai kishiyarsa lada ne to kishiyarsa kuma zunubi ne in kai sallah lada in ka ki sallah fa zunubi ne in ka bi iyaye lada in ka saba musu fa in kai gaskiya lada in kai karya fa to cikin sauki za ka fahimci al'amarin kuma ka sani coci ɗakin da aka fi saba wa Allah kenan sama da kowane ɗaki a duniya ko gidan karuwai ba a saba wa Allah irin yadda ake saba masa a coci domin laifin karuwanci bai kai laifin da ake a coci ba a wajen Allah karuwanci ba shirka ba ne amma abin da ake a coci kuma shirka ne kullum ci ake Allah yana da ɗa ubangiji ya ce girman faɗar wannan kalmar ba dan yana hana sama da ƙasa ba yunkurin da suke su tsage su dagargaje su halakar da wanda yake kansu domin an taɓa ubangijinsu taɓawar da tafi kowace taɓawa takadu tafattar na minhu wa tanshaqqu ardu wa takhiru jibalu hadda an da aulin rahmani walada ba ku inda ake cewa Allah yana da sama da coci da aka baya halitta ga musulmi ya kungila gina coci ko kuɗi za a bashi ko kyauta ballantana ma kai kyauta ko kuɗi za a baka haramun ne kai wannan daidai yake da kasai da giya ita ma saban Allah ce gina coci ma taimakon saban Allah ne duka wannan haramun ne a musulunci bai halatta ba mai tambaya ya ce azumin kafara wata biyu ne ko kwana sittin kwana sittin ne kuma wata biyu ne domin wata in ya cika ai talatin yake ko da aka a ɗauka cewa zai cika kawai kai kwana sittin shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce tabi'ai ne kuma hadisai suka nuna sittin da manzo Allah ne ya fassara shahrain aini da aya ta faɗa da cewa 60 ake nufi wani mutum ya zo da rana wajen annabi ya ce na halaka na halaka manzo Allah ya ce me ya halakar da kai ya ce na sadu da matata da azumi da rana tsaka sai annabi ya ce da shi to je kaka ciyar da muskini guda na farko ya ce da shi je kaka yanta baiwa sai ce wallahi ba ni da ita sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to kai azumin kwana sittin sai ce cap na kwana ɗaya ma na kasa a shi har na sadu da matata kuma ka ce min na sittin sai annabi ce to je ka ka ciyar da miskini sittin sai ce wallahi a iya sani na daga bangon gabas zuwa bangon yamma na madina ba wanda ya kai ni talauci sai annabi ya dariya ana cikin haka ana zaune sai ga wani ya kawo sadaka kwando-kwando na dabino sai annabi ya ce ina wanda ya halakan nan sai ce gani sai aka ce ɗauki ka je ka ciyar to kaga mahalli shayi cikin hadisin sun sittina yauman kai azumi kwana sittin shine fassarar shaharaini aini taubatan min Allah la'alla mai wannan tambayar ya karanta aya aya ta ce masa wata biyu shi kuma ya san wata biyu zai iya zamowa kwana hamsin da takwas idan watan ya yi ashirin da tara tara kaga kwana hamsin da nawa takwas kenan to kuma ya ji ana cewa sittin sittin to hadisi ne ya fassara wannan kwana eh, wata biyun da cewa sittin ake nufi ba hamsin da takwas ba Allah ya samu dace mai tambaya ta gaba yake cewa malam ya halatta abin da limamin da baya rera karatun ƙur'ani lokacin sallah sai yana karatu kamar zance ko hira ba kamar yadda yake a larabci ba ya halatta abi shi inda ya iya karatun rera wacce matsalarsa ya san hukuncin matsaya ya san madda ya san gunna amma ya sani cewa kuma yana laifi babba domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man lam yataganna bil qur'ani falaysa minna hadisin ibnu majah duk wanda baya rera karatun qur'ani baya cikin mu ma'ana laifi ne babba domin annabi ba zai kore ka daga cikin tawagar musulmi ba kana aikata karamin laifi sai ya zama babban laifi a wani hadisin ce zayyunul qur'ana bi aswatikum fa inna sautal hasana yazidul qur'ana husna ku rayira karatun qur'ani da muryoyinku ku sani murya mai daɗi tana ƙara wa qur'ani daɗi wani sai ya ya karatu wani ma ya karatu a ba lokacin da wane yake karatunsa saboda yana rera muryarsa sai ka ji karatun ya fi shigarka inda wani ya karanta shine duk inda wani ya karanta me bambancin wani bai bi ka'idojin ba sai kaga yi karatu ya gama wani ma bai fahimci ina ya sa gaba ba to da haka mu sani cewa murya mai daɗi a wajen karatun ƙur'ani tana ƙarawa alƙur'ani ɗin daɗi wanda shi kuma daɗinsa ake so ya ratsa zukatan mutane har ya musu tasiri don su yi imani to haka nan ma wajen kiran sallah shi ma ana son murya mai daɗi domin daɗin kiran sallah yana ratsa zukata yana ƙara imani amma dai dan mutum baya tartilin ƙur'ani ba za a ce ba za a bi shi sallah ba matuƙar an san yana da haddar matuƙar ya san hukunce-hukunce kuma yana karatun kawai rera wacce baya yi abin da ya kamata shine sai a umarce shi kuma da ya rera a yi masa nasiha cewa ya rinka rerawa ya ce kuma ya halatta mutum ya yi zaman tahiya a coge wato ya coge kafarsa maimakon kwantar da su ya zauna a kan kafar hagu zaman tahiya iri biyu ne musamman ga salloli masu sama da raka'a biyu akwai zaman tahiya farko akwai zaman tahiya na biyu zaman tahiya na farko ana iya yin sa a coge wasu daga cikin malamai sun ce ba za a yi ba kamar ibn al-qayyim amma an samu abdullahi dan abbas da abdullahi dan umar suna yin zaman coge a wajen zaman tahiyar farko shi yasa shekul albani da ya zo a cikin littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kawo maganar ibn al-qayyim da yace ba za a yi ba sai ya kawo asar na wa'ancan sahabban sai ya ce to anan zaka gane cewa ibn al-qayyim anan kuskure yayi domin gashi ya tabbata sahabbai suna yi kuma ka ce ba za a yi ba sai dai a zaman tahiyar farko ake yi wannan sai yake nuna babu cikakke in ba Allah ba duk wani malami duk bunƙasarsa duk iliminsa wata rana zai iya yin kuskure domin irin su ibn al-qayyim ta fuskar ilimi duniya ta sara musu har makiyansu sun yarda da cewa suna da ilimi mutumin da tafiya ce ta kama shi kawai sai ya bace wa hanya ya zo a madadin ya hanyar kaduna sai ya saki hanya sai ya hanyar naija a madadin haka ya ce to shikenan ai da zaman banza gwanda aikin kishiya ko in ji masu hausa kawai sai ya hau rubutu littafin zadul ma'ad mujalladi goma sha da kayan rubuta shi bace masa hanya ta yi fa kawai ya ce to da mu zauna muna ɓata lokaci kafin hanya ta kewayo bari mu hau rubutu ya rubuta littafi balin goma sha to kaga ai mai ilimi ne wannan yarsa wata rana tana aure a wani gari ta haihu ta turo masa baba na haihu yace to yar malamai za ki garan malamai kawai ya fara tafiya akan hanya ya rubuta mata littafi tuhfatul maudud bi ahkamil maulud tsarabar masoyi dangane da hukunce hukuncen haihuwa da ya je bayan an gaisa an yi komai kaga inda kai ne sai dai aga ka zo da daran kaza kayan kaza atamfofi shi ba sai ce to ga tsarabar to amma duk da haka zai yi fatawa wani lokaci kuma ya kuskure kuma a gyara masa wannan yana nuna alkamalu lillah da haka dai zaman coge a tahiya ya halatta amma a tahiyar farko in an zo zaman tahiya ta biyu to dole sai an yi zaman tawarruk a murginar da kafar dama a zauna akan kafar hagu in ka ga dama ka cake dama ka haka ko ka shimfiɗe ta haka wani zai iya tambaya ce to in sallar kuma mai tahiya ɗaya ce fa kamar asuba malamai suka ce to wannan ba a yi mata ba a zaman coge a tahiyarta domin zaman coge ya tabbata ne a sallah mai tahiya sama da ɗaya mai raka'a sama da biyu kamar mai raka'a uku ko mai raka'a hudu zaman farkon ka iya eh, zaman coge a tahiya amma zama na biyu sai ka na fata an gane tambaya ta gaba ce malam Allah ya saka da alkhairi malam menene matsayin ɗage wando a musulunci domin na ji wani malami yana cewa ba yi da asali don kuwa annabi sallallahu alaihi wasallama bai ma sa wando ba a rayuwarsa bare ma ɗage shi wallahi wannan ba don dai amana ta ilimi ba ina ganin kamar ku a nan abuja ku yi haƙuri a abuja kamar wannan fatawar ba ta dace ba wannan fatawar mu ce ta mu'imu a can a irin su kano da sauransu saboda ni abin da nafi bawa muhimmanci a nan abin da ya shafi addini sallah azumi akwai tambayoyi da yawa da suke zuwa ba zan amsa sa Abuja ba amma in sun same ni a Kano zan amsa su saboda Kano can ta ya dace da amsa irin wannan tambayoyin mun sha amsa su a Kano saboda masu faɗar wannan maganar mun fi zama da su a can Kano babu su a irin Abuja amsar da muke ba su shine mu ahlus sunna abin da muka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada a saki tufafi ya ja kasa. zani za ka ɗaura wando za ka sa bante za ka sa kai dai kar ya ja ƙasa haka ya ce la yanzurullahu ila man jarra thawbahu da Allah baya kallon wanda ya ja tufafinsa da girman kai a wani hadisin ya ce duk mai jan tufafinsa a ƙasa wandonsa yana wuce iya idan sawunsa to ko ya yi sallah ba a karɓa wani sai ya zo ya ce maka to ai annabin ma bai sa wando ba ai da hadisan ɗage tufafi ba da wando suka yi magana ba sun yi magana ne kawai akan tufafi sawa'an babbar riga ce doguwar riga ce a'a wando ne bante ne ko ma menene in dai tufafin ɗa namiji ne kada ya wuce idan sawo izarul mu'mini nisfu saqaihi ma asbala min al izari ma asfala min al ka'abaini min al izari fa hadisai ne suna cikin bukhari da muslim to amma shi yanzu abin da yake tuhumar mu da shi shine to ai mu wando ya makale da nan maganar wando mu kan rigiman mu ba ta wando bace ko me zaka sa karka ja tufafi to shikenan tunda ya makale a wandan mu dawo wanda ko ba haka ba in ya ce sai an yi maganar wandan mai wannan tambayar to mun dawo wanda hadisi yana cikin sahih al-bukhari da muslim daga abdullahi dan abbas an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam wani tufafi ya kamata mai aikin hajji ya sa sai annabi ya ce la yalbisul qamis me aikin hajji ba zai sa ɗinkakkiyar riga ba ana nufin namiji ko umara mata ku suna iya sa ɗinkakkun kaya wala yalbisu qalansuwa me aikin hajji baya sa hula namiji an gane ko sai ce wala yalbasu eh, izar wala yalbasu izar illa man lam yajid al izar falyalbis al sarawi ba zai sai yana sanya kai zani amma wanda bai samu zani ba kuma sai ya sa wando sai ce wal yaqta'ahuma kuma ya yanke su mallan yajid al izara falyalbas sarawil wanda bai samu zanin daurawa ba aikin haji ya sa wando to anan manzo Allah ya faɗi a sa wando ko da shi bai sa ba shin daman sunna sai abin da annabi ya aikata ko hadda wanda ya ce a iya aikatawa hadda wanda ya a iya aikatawa matsalar shine shi wanda yake ta yakin wando a iya sani na a Kano yana cewa ne babu inda aka samu a sunna annabi ya sa wando ko babu ma wani abu da ya taso na maganar wando cikin rayuwar annabi la a sunna kauliya ko fi'iliya ko taƙaririya mana a baki annabi bai magana wando ba a aikata bai sa wando ba ba a kuma sa a gabansa ya kyale ba to wannan kaga ƙarya ce domin wannan hadisin cikin sahih bukhari da muslim in ka dauki umdatul ahkam yanzu ka duba babun hajji zaka ga wannan hadisin mallam yajid al-izara falyalbas as hadisin ibnu abbas wanda bai samu zanin daurawa ba aikin hajji ba laifi in ya sa wando to kaga mu mun tabbatar masa da cewa a sunna ta magana annabi ya tabbatar da batun wando ibnu hajar a cikin kitabul libas cikin sahih bukhari ya kawo hadisin abu huraira yace wata rana na raka annabi kasuwa wajen masu saida kaya sai annabi ya je inda ake saida wando sai ya daga ya taya asali larabawa ba sa sa wando tabbas asali larabawa zani suke sawa abu huraira ce da annabi ya ɗaga wando ya taya sai na tambaye shi na ce ya ma'aikin Allah yanzu kai ma zaka sa wannan abin domin lokacin da wando ya fara zuwa musu sai zama bakon abu ba kowa ke sawa ba abu huraira ce sai annabi ya ce da ni shin baya rufe tsaraici sai ce kwarai yana rufe tsaraici ya ce to shikenan ni an umarce ni ne da in rufe tsaraici kuma tsakaninka da Allah da wando da zani wanne ya fi rufe tsaraici to abu huraira ya tabbatar da cewa annabi ya sa kuɗi ya sai wando amma bai ce ba ya sa ko bai sa ba to tambayar mu shi ne idan aka sai wando dafawa ake me ake sawa to muƙaddara shi bai sa ba amma da ya siya sai ya ba wani shin yanzu ya yi oda cewa a sa ko bai ba to kai kuma sai ka ce mana ai tun da dai ba a ce ya sa ba ba a ce ya ba wani ba ku dai ku kyale haka ya siya to mun tsaya a ya siya dan Allah sai annabi ya sai wando bai sa ba bai ba wani ba ya yayi me yayi me zaka ce almubazzaranci abu ne ake amfani da shi kasiya kai baka yi amfani da shi ba kuma baka ba wani ya amfani da shi ba yayi me wal iyaz billah dukkan wanda ya tabbatarwa da annabi almubazzaranci ya kafirta domin almubazzaranci dabi'a shaytan ne wala tubazzir tabziran innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin to karshen tuka tuka tik wanda yake cewa annabi bai sa wando ba yan izala sun ce a sa wando sun ce a ɗage kaza kaza sun wa annabi karya babansa ya yi littafi sunansa alfiyatus sira alfiyatus sira waƙa ce baiti dubu ya waƙe rayuwar annabi abin fan haushi abin takaici shi ɗan yana nan yana ta kumfan baki ba a yi ba babansa a cikin alfiyatus sira ya ce sharar sarawi lawa lakin fi kaunihi labisa hafa ma'urib babansa ya ce tabbas annabi ya sai wando sai dai an yi saɓani ya sa ko bai sa ba amma shi ɗan yana nan yana ta kumfan baki kaga wannan zai tabbatar maka da cewa kawai karamin sani ne kukumi da bahaushe yake cewa inda a ce ya ɗauko magana tun daga gidansu da ba zai fito yana wa mutane tsageranci ba da ka har yanzu mu ahli sunna abin da muke cewa ba mu ce dole sai ka sa wando ba yan somaliya suna sa zani yan indonesia suna sa zani su mata ne ke sa wando maza zani suke ɗaurawa ba wani musulmi da ya ce kasu sa musulunci bai da kaya a ce sai ka sa su kake musulmi babu wannan inda musulunci yana da kaya to da mu ba za mu sa waɗannan ba Inda annabi bai sa su ba annabi bai sa aska ba bai sa hartun da wando ba bai sa shakwara da jamfa ba kuma bai hana asa ba annabi bai sa coat ba bai sa necktie ba bai sa eh, trouser ba kuma bai hana asa ba ka'ida shine ku rufe tsaraicinku idan shakwara da jamfa za ta rufe tsaraici kasa idan coat da necktie da trouser za su rufe tsaraici kasa ba wani wanda ya isa ya ce sai kayan garinmu ne musulunci dattijo a kasar hausa ya sa hartun da wando ya sa hula ya sha shakwara da jamfa kila ma ya rawani amma yanzu idan ka tafi ingila a haka buri da wando ne fa dattijo a ingila ya sa coat da wando ya sa necktie shine dattijo a can dattawansu haka zaka gansu dattijo a saudiya ya sa zulumbuwar riga ya kawo wannan mayafin ya dora ya sa wannan abin haka mai kamar wanda eh, fulani suke sa an za su dau ƙwaryar nono mu ka zo ka sa irin wannan ka hau fada sarki a ce yau ga sarkin musulmi da wannan abin aka a ƙasa hausa darajar saraguwa za ta yi saboda mu a wajen mu ba wannan ne da tako ba Allah bai haramta kowa ya sa tufafin garin su ba wali kulli ummatin ja'alna man sakan hum nasikuhu ubangiji ya ce kowace al'umma mun sa mata al'adarta ta je ta yi kayanta in dai baka hana su ba fala yunazi'unnaka fil amri kada a ja in ja akan wannan al'amarin shi yasa sahabban annabi akwai turawa salmanul farisi da su Suhaibur rumi suhaibu ibn sinan ar-rumi rum italy kenan bature ne kuma ya zauna a karkashin annabi dan farisa kasar iran kenan yanzu ya zauna a karkashin annabi bilal dan habasha ya zauna a karkashin annabi amma ban taba jin sun yi rigima akan kaya ba kuma kowa kayan garin su yake sawa domin musulunci bai ce ga wasu kaya dole sai ka sa ba shi abin da ya bayar ka'ida mace ta rufe tsaraicinta ko da wani kaya ne na garinsu in ya rufe tsaraici ya isa namiji ya suturta al'aurarsa ko da wani irin kaya ne na garinsu ya yi mace ta ja kayanta a ƙasa namiji kar ya ja rigarsa a ƙasa kowace irin riga ya sa in turoza ƙasa, kada ya zama kana take shi in ma shakwara da jamfa ƙasa, kar ka ja ta a ƙasa wannan ita ce ka'ida ya bani adamu qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warishan kai, wa libasu taqwa zalika khair zalika min ayati llahi la'allahum yadhakkarun da haka dai ya yan uwa babu rigima a cikin cewa annabi ya sa wando ko bai sa ba duk ta yadda mutum ya fito maka zaka iya tafiya da shi bai sa ba to ke kai je ka cire ba shi kenan ba me yasa zani to kai daura zani mana me ne tashin hankali ka san shaitan ne baya barin mutum haka idan aka kure ka ta wata bangaren sai ya baka wata hujja mara karfi waje dole sai ya sa ka ka saba wa Allah wai yanzu sun yarda cewa ahlus sunna sun kure su to shikenan bari su ina ganin wai suna da wata hujja mu ba mu da tashin hankali a cikin wando ya yan uwa yanzu ya tabbatar da cewa mu mun sa wando amma mun dage Muƙaddara mu mun yi laifi ɗaya tunda annabi bai sa wando ba in mun ɗauka cewa sa wandon laifi ne to shi kuma yanzu bai sa wando ya sa wando kuma ya taka laifi nawa shi fa ya sa wando kaga annabi bai sa ba ya ce sawa kuma laifi ne to kuma gashi a jikinsa kaga yayi laifi ɗaya kenan na biyu kuma me ya taka mu ko in ma za a kama mu da laifi laifin mu nawa ne daya bai sa ba mu a wajen mu kuma ba laifi bane tunda bai ce ma kar a sa ba kuma mu ba mu take ba to da ya kamata mu rinka fahimtar wannan dan in yana so ya batar da mutum in an biyo maka ta wannan kofar sai ya baka wata kofa in an rufe ta sai ya sake ce maka to ga wata ma'ana dai dole sai ya sa ka shiga wuta ko ta karfin tsiya za a ce da shi to ai maulidi ba annabi bai bai ce eh na bai ba sahabbai ba su ba eh mun ji ba su ba malaman mazhabobi ba su ba eh mun ji ba su ba to me laifi a annabin bai yi ba kuma bai zama laifi ba kai ba da sunan addini kake yi zai yi addini a ce annabi bai ba in ca mana kai maulidi bikin walanke kuwa ne na garinku bikin al'ada ne gargajiya ce ba wanda zai ma magana wallahi ba wanda zai sake maka magana daga gobe masu maulidi su fito su ce mu fa yin izala ku kyale mu maulidin nan bikinmu ne na shekara kar su jingina shi da addini wallahi sai mu kyale su ba za mu sake ce maka uffan ba amma matsalar ya ka shigar mana da shi addini in fa ka ce addini ne kenan mu da ba ma yi muna laifi mu kuma mun bincika a qur'ani babu shi kuma kana ta ruɗan mutane da shi to kaga amana ce mu fito mu ce ƙarya ne fa mutane zaka ji ana ƙarya a ce ai maulidi in ka je wannan dan abun welcome din nan dan kyallan nan da ake sa green one green in ka kalle shi kadai dan aljanna ne kai to ba mu daina komai ba mu rinka zuwa kallon maulidi aljanna ana samun ta a sauki haka alawan maulidi kadai in ka sha ka je kai kashi a gona gonar kanta sai ta yi albarka a ba kuwa sai zama dan maulidi ba to amma an sani ne abu bai da hujja a qur'ani bai da hujja a hadisi in ban da waɗannan ƙarairai mutane ba za su zo ba su ma da zarar suka waye suka gane wai kunnan kashi kura ta gane ashe kunnan eh, jaki ba kashi bane tsoka ce da jaki barazana yake wa kura ta ɗauka wannan falafalan kashi ne ba ta kusantarsa amma suna ganewa ba za su zo wallahi Allah ya sa mu gani ya tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum Allah ya kare Allah ya kare kai ya kara maka lafiya da tsawon shekaru masu yawa da ma ka ce masu albarka albarkar ita ce in shekaru suka yi albarka to an yi nasara in yau aka mutu ba a yi asara ba saboda ko ka shekarar miliyan miliyan sau miliyan watan wata rana dai miliyan za ta kare dubu sai ta cika dan adam duk yadda yake gudun mutuwa sai ya yi ta qul innal mauta allazi tafiruna minhu fa innahu dan haka mai hankali baya cewa Allah ƙara mun shi Allah samun albarkar rayuwa in ka shekara ɗari sai a sakan ɗaya ka kafarta duk ɗarin ta yi hasara ka taɓe amma in ka shekara goma ka cika da imani kai sakan ɗaya ka zo duniya ka koma da imani ka yi riba ka fi wanda ya shekara miliyan shekara ɗari ta aikin banza da haka fatan mu Allah ya bamu rayuwa mai albarka ya addu'a ya ce Allah ya saka gaji Sheikh Jafar ya ce malam wani wani surori ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake karanta su da sallar asuba magariba da isha babu wata sura takaitacciya keɓantacciya da aka ce kawai a sallar magariba ita za a karanta ko a sallar isha ko a sallar asuba sai dai akwai waɗansu surori da sahabbai suka ce mun ji annabi ya karanta su a sallar kaza kamar Jubairu ibn Mut'im yake cewa naji annabi yana karanta suratu ɗuri a sallan magriba wa turi wa kitabin masdufi raqin manshur malamai suka ce wannan yake nuna annaba sallan magariba yana tsawaita karatu a cikinta saɓanin abin da wasu limamai suke yi duk magariba kulhuwan lahu ai sauri a sallama mutane a'a wani lokaci sallan magariba kanta annabi yana tsawaita karatu a cikinta an samu ya karanta wa to sannan akwai sallar asuba ta ranar juma'a kadai da aka samu annaba a raka'a farko bayan fatiha yana karanta suratul sajada a raka'a ta biyu yana karanta suratul insan hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura shaykhul Islam Ibn Taymiyyah yace hikimar da ta sa annabi yake karanta waɗannan surori a sallar asuba ta ranar juma'a kadai saboda ya tuna wa mutane tashin alkiyama su waɗannan surorin suna magana ne akan yadda alkiyama za ta yi farin ɗan adam da karewarsa to kuma fa fara dan adam a juma'a aka fara dan adam kuma a juma'a aka za a ƙara dan adam domin Allah ya halicci annabi adam ne a ran juma'a juma'an ma bayan la'asar bayan la'asar Allah ya halicci annabi Adamu a ranar juma'a to kuma yan adam ƴaƴan annabi Adamu a ranar juma'a za a ƙare su domin a ranar juma'a za a yi tashin alkiyama to hikimar annabi ta ware waɗannan surorin masu magana akan tashin alkiyama ya karanta su a juma'a dan a rinka tuna maka fa me zai faru a juma'a shi yasa a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk ran juma'a duk wata halitta da ka sani in banda mutum da aljan ba sa kwanciyar hankali in dai daren alhamis eh, ranar alhamis rana ta faɗi aka shigo daren juma'a to duk halittun Allah hankalinsu ya tashi domin tsoron su ta yi juma'ar gobe ce alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum halitta biyu ce ba ruwanta dan adam da kuma aljan saboda su suna da mantuwa kuma Allah ya toshe tunaninsu daga wannan wani ma ran juma'a zai sa daurin aurensa ana tunanin alkiyama yana tunanin amarya haka akwai rigima to da haka dai wannan shine hikima amma duk da haka malamai suka ce ba dole bane ba fa sai waɗannan surorin za a karanta a sallar juma'a ba laifi dan ka karanta waɗansu domin Allah ya ce faqra ma tayassara min alquran imam an-nawawi ma a cikin at-tibyan fi adabi hamalati al-qur'an yake cewa in ka san ba za ka iya fara karanta su tun daga farko ka kai karshen su ba kar ka karanta akwai wanda za ka ga limamin sai ya dauki suratu sajada sai ya raba ta biyu ya yi wani ɓangare a a farko wani ɓangare ya cika a raka biyu ba haka aka ce ba kawai suratu sajada cikakkiyar ta a raka a farko suratul insan cikakkiyar ta a raka ta biyu in ka san ba za ka jure ba ba za ka kai ba imamun nawawi ya ce kar ka yi domin in ka raba su kuma ka yi bida'a. Allah ya sa mu dace mai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum Allah ya gafarta malam kuma Allah ya saka cika da imani kai ma Allah ya saka cika da imani Allah ya sa mu cika da imani baki da yace dan Allah malam a taya mu da addu'a akan wani aiki da ake nema Allah madaukakin sarki inna alkhairi ne Allah ya baku ya taimake ku a kansa idan ku kuke ganin alkhairi ne amma Allah ya san ba alkhairi bane to ya musanya muku da alkhairi duk musulmi da yake da bukata ta alkhairi Allah ya biya masa wanda yake da bukata amma Allah ya san ba alkhairi bace fatan mu Allah ya canja masa da ta alkhairi kuma ya biya masa saboda lokaci ya yan uwa za mu tsaya a haka sauran tambayoyi sai Allah ya kai mu gobe subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah